matasa a taka totur a dan kara matsawa gaba idan matasa sun yi zafi da yawa dattawa su yayyafa ruwa a yi saiti yadda ba za a samu daga ba to duk sanda aka samu combination irin wannan to da ƙarfin allah ba za a samu feluwa ba shugabannin ƙungiya na wannan ƙaramar hukuma da na zamfara baki da ina addu'a allah ya ƙara wa rayuwarku albarka mala ango ina addu'a a wurinka Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma mala abdul malik ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama saliha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna <laughs> ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗa auta kuma ga ana rama malam nasiru gwandu gangaren daga gwandu sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta gada ma ta kara in ta gada ma ta bari haka mukan bamu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu na san wayannan hafsoshi akwai sojan sama a ciki akwai na ƙasa akwai na ruwa duk inda suka dirka bidiya da shirka da shekartaka, dole su san inda dare musu a wannan lokaci Allah ramma ba dogon karatu zamu yi ba wata sura zamu karanta wacce take gajeriya ba ta da tsayi ba don komai ba sai saboda irin nasara da muka ga Allah ya ba sunna a wannan ƙasa jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar wato alhamdulillah wato sunna a Najeriya alhamdulillah wato babu abin da za mu yi wa Allah maɗaukin sarki sai godiya domin duk wanda ya san tarihin wannan gwagwarmaya in kuka tambayi dattawan izala za su faɗa muku yadda aka fara tafiyar tafiya ce mai sarkakiya akwai wani daji mai duhu da aka ratsu a baya amma cikin taimakon Allah wato tafiya ta yi nisa Allah ya ba da nasara wasu maluma daga cikin maluman suna a Najeriya Allah ya karɓi rayuwarsu kamin su ga irin wannan nasara da muka gani yau suna a Najeriya ta zama hantsi ne ga gidan kowa yanzu kusan a Najeriya da wahala ka samu gidan da babu ahlus suna a ciki matukar gidan gidan musulmai ne to muna da wakilci akwai namu a ciki hadda gidan alhaji babba hadda shi hadda gidan mai martaba hadda shi har a sakatariya ta local gama hadda nan hadda gama house har da presidential villa ba inda suna bata shiga bai zuwa Najeriya ta shiga ƙauye ta shiga birni ta shiga kasuwa ta shiga gona ta shiga office an musuluntar da su honorable an an an an wata su zo abin da yake ba da mamaki wani yaƙi da Allah yake wa sunna a nan Najeriya da ba masu fada da kungiyar izala kamar sarakuna a wannan kasa wallahi cikin gyaran Allah a halin yanzu a Najeriya da wuya sarki ya mutu a ɗauko wanda ya sha bid'a ya ƙunshi a ɗora kan kujera yana da wahala kwarai da gaske duk inda aka samu wani babban sarki a Najeriya Allah ya karɓe shi wallahi cikin taimakon Allah ashe akwai yan izala a cikin gidan ba tare da an sani ba sai an samu wani kwakwara mai nauyi wanda a cikin izala in aka ɗora shi Allah kaɗai ya sallaba nawa zai ja sai Allah ya ɗauko shi sai ya ɗora shi akan kujerar daga nan fadar sai ta rikide daga fadar bid'a ta koma fadar sunna shi yasa yanzu a Najeriya da wuya in ban fadodi yan kaɗan da wuya ka je fada kai sallama a ce ma waye ce ana sallama a fada amma a baya wallahi baka isa ka je fada ka ce assalamu alaikum ba a in sarki ya fito babu wanda ya isa ya masa sallama sai dai a mai da shi kawai kamar mahaukaci in ya fito ga rawani ga alkeba sai a fara sunkuye mazgai ɓantare karkace amma yanzu mafi yawan fada a najeriya wallahi duk fada da kaje sai ka samu mai alfar wato mai martaba a zaune akan kujera mai martaba sarki